وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وقليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مهين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha uku ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in uku. bai daidai da sha hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road an gwari ni jihar kaduna a wannan ƙasa mu ta Najeriya. muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara ta 1443 a cikin wannan masallaci ne albarka ya muka kwana a cikin suratul bakara haya ta 173 jerin banan tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha biyar yau da izinin Allah ta mu tashi a aya ta 174 hudu inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله سبحانه وتعالى bayan يا جماعة tabbatar da كنته hukunce a kan haramcin cin mushe da shan jini ko cin jini da kuma cin naman alade ko amfani da mansa da kuma cin duk dabban da aka yanka ta domin wani Allah ba don Allah ba banda mutumin da ya shiga halin kakanin ayi Allah ya ce an ɗaga masa ƙafa zai iya cin mushe don babu abincin da zai ci in kuma ya ƙi ci zai iya halaka to ta dalilin hibdun nafs shari'a ta ba shi dama ya ci wannan mushen zuwa inda zai samu abinci ya ci gaba da tafiyarsa akwai abu guda ɗaya wanda jiya ba mu ambace shi ba daga cikin doka akan mushe shi ne guda ɗaya ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fa hiya mayyitun wannan hadisi ne ingantacce zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da aka yanka daga dabba rayayya aka ɓantar wani abu ta ci gaba da tafiya ta gudu aka samu wannan abun? to shi ma mushe ne ba za ka ci ba misali mafarauci ne sai ya farauci gada kaga tana da gudu ka zo wucewa kusa da shi sai ya sa gatari ko adda ya datse tsaron da zai yi sai ya sare cinyanta ta baya sai faɗi sai ta cigaba da tafiya da ne kafafuwa guda uku nan ta yi tsalle kasan tana tsalle wannan tsallen sai ta sha bai iya kama ta ba to wannan cinyan manzo Allah ya ce ba za ka ci ba dan mushe ne kuma mukaddara Allah ya sa dabbar ta kasa tafiya sai ka kame ta to ragowan jikinta shi za ka ci amma ba za ka ci wannan ba amma ji fikin wannan abin da ya zama mushi haka kuma raƙumi kasa wani lokaci raƙumi yana zama Kaliboros, kowane lokaci lokacin da aka fusata shi idan aka fusata shi yana iya zama kamar wato dabbobi masu aka yi fanda zai iya halaka ka to idan mutum ya sare shi wani abu ya fada a gefensa ko zebra ta gaba zai ce tun da raƙumin dawa ne bari ya ci wannan a'a mazala ce duk wannan abin da aka ɓantale daga jikinsa ya zama mushi saboda haka da shi da mataccen dabba hukuncinsa ɗaya dan kada ka ce a ka bi shi ya gudu saboda haka tun daga shi ka samu wannan har ka je ka gasa to ka gasa mushe kuma ka ci mushe amince wannan wannan shine cikosan bayanin da jiya na so na yi kuma sai na manta ga baki ɗaya bayan Allah ya gama wa'annan sharuɗan sai ya ce in allazina yaktumuna ma anzalna ma anzala Allahu min lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar minal kitabi na daga littafi a nan sai ya zo da shi mufradun ne amma kuma mai ta'ummu saboda mufradun mudafun ta'um saboda haka mufrad da Allah ke nufi a nan ai alkutub littattafan Allah kaga at-taura zabura injila da alqur'ani duk da ayar tana magana ne akan yahudawa shine abdata abin da malaman usulul fiqi suke kira hukunci ne salatan min yahudi wan nasara wa tab'an li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam asali Allah na magana ne akan yahudawa saboda abin da suka sani na a taura akan siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawan madina sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda uba ya san ɗan cikinsa ko lokacin da manzan Allah ya zo Madina suka suke tattaunawa ɗayan ya ce huwa huwa suka je suka tashi da kansu suka gan shi sai ɗayan ya ce shi ne wanda Allah ya maganarsa a cikin asira sai ce huwa shi ɗin ne sai ya kalli ɗaya sai ce yaya sai ce al'adawa ila yawmin sun tabbata shi din ne yaya sai ce adawa daga yanzu zuwa ranar tashin kiyama tun da ba jinin su bane ba za su imani shi bishira sai Allah ke magana a kansu cewa innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min alkitab lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar na littafi shine imamu ibn kafir yace ya'ani al-yahud su ne yahudawa allazina katamu sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka koye siffar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim allati bi aidihim a cikin littattafansu wanda ke hannayensu Allah subhanahu ta'ala ya bada wannan siffar tun kafin manzo Allah ya zo sukan gaya wa Aus da Khazraj annabin Allah zai zo na ƙarshe kuma a cikin mu zai zo idan ya zo kuka yi ƙin imani da shi za mu yaƙe ku kaga su suka ba ansar haske a kanwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa da manzan Allah da suka zo marka aikin hajji saboda a lokacin ana aikin hajji mutanen madina su wajen saba'in bai'atul aqaba al'ula kenan sai manzan Allah ya tallata musu musulunci sai suka ce ah, ai wannan shine annabin da yahudawan nan suke gaya mana zai zo to kafin yahudu su yi imani da shi bari mu yi sauri mu fara dan kada yahudawa su riga mu shine Allah ce wa kanu min qabl yastafihuna ala alladhina kafaru su yahudawan sun kasance suna ba kafiran madina aus da khazraj haske akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum a lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu ma suka gano shi ne fa kafaru bi suka kafirce mai suka ce ina abara ni imani da shi ba to kaga anan shine Allah yake magana akan littafin su na at-taura sun sani injila ma yana nan a rubuce siffansa da kuma cewa baya karɓan sadaka yana nan a cikin injila kuma yana cikin at shi sa salmanu fari radiyallahu ta'ala anu an siyar da shi ne a matsayin bawa saboda ya taso ne tun daga fari iran a yau ya taso saboda yana shi da nasari ne kirista ne ya karanta bible ya ji wajen wani fata wato ya zauna tare da shi ya ce bai taɓa ganin wato mace amana da mayaudari irin wannan mutumin ba sai daga ƙarshe ya ce da ya zo gargara ta mutuwa ya ce to wa kake min wasiya in je in same shi ya ce sai ya ce ka je ka samu wani mutumin Allah ne ya ce shi kuwa mutumin kirki ne ya san gaskiya sai shi ma da ya zo gargara ta mutuwa sai ya ce mai to wa kake min wasilci in je wurinsa sai ce ka je garin dabino ina ne garin dabino madina annabin ƙarshe zai zo idan ya zo ka yi imani da shi salmanu fari shi sa takensa da malaman tarihi suke masa ba'is anil haqiqa mai neman gaskiya sai ya taho sai ya ga ayari za su tafi madina sai ya ce Allah su mai iso su nuna mai garin madina don ya samu ya tafi akan hanya su kuma sai wani caravan ayari ta ƙara zuwa sai suka siyar da shi a matsayin bawa suka yaudare shi kaga shi neman inda za kai shi madina sai suka yaudare shi sai ya fada a hannun mai gidansa ba huje sai ji suna labari yana kan bishiyan dabino sai ji suna labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Salman Faris ya ce ban san lokacin da na zamo akan bishiyan ba zurr na tukuna maganar kaza sai mai gidan ya kwa mai mali yace baka da kunya ana magana uban gidanka na magana ka saba ki sai ya ƙara hawa da ya ji labarin fa an ce maza Allah ya shigo Madina sai ya ɗibo kabiru inda ya karanta shi a cikin ne injila bible kenan mazala Allah baya cin sadaka amma yana karɓar kyauta sai ya zo mai da dabino sai ce wannan sadaka ne sai ya kura manzan Allah ido yana so ya gaya manzan Allah zai yi shi manzan Allah sai ya yi kawo sahabai ya ce ku ci kaga ya ga mai alama ta farko kenan bayan wani lokaci washe gari sai salmanu faris ya ƙara ibo dabino ya ƙara zuwa da shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan kyauta ce na kawo maka a gabansa manzan Allah ya ɗauka ya ci wanda ya samma sauran sahabbai kaga yanzu ya samu ne dalili na ne na biyu cewa don Allah siffarsa ne a ina a injila sai dalili na uku tambata annabta a kafadarsa sai zo washe gari da ya zo yana ta bibiya yana ta bibiya haka yana so ya ga kafadan wa don Allah sallallahu alaihi wasallam an ya ga tambarin manzan Allah kuma ya riga ya gano shi har rubuta Muhammadun Rasulullah kawai manzo Allah da ya ga yana ta bibiya yana ta bibiya kawai sai kwabe mai a fadarsa da ya gani sai ya rugo ya rungume manzo Allah ya fashe da kuka sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga yanzu ya ne ya musulunta sai ce to ga abin da ya faru da shi ga shi ga shi ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a enta shi aka siye shi aka enta shi daga wa mai gidansa kaga wannan siffa ce a ina a injila haka shi ma yake a alkaura shi sa Allah ce hu kama ya abna abu. Allah ce yahudawa sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda uba ya san ɗansa akwai wanda zai iya zuwa ya gaya ma wai ɗansa wane wato na gane yaron nan yana da kaza yana da kaza wato yana gaya ma wani sufan da baka sani ba akan ɗanka akwai wani abin da wani zai zo ya gaya ma akan ɗanka da baka sani ba kai mu tun yana jaririnsa yake tare da kai har ya girma sai ya zai ba za ka san shi ba ɗabi'unsa da makamancin haka saboda ka kai za ka ba da shaida a kansa ba wani ba yanzu da wani zai zo ya ce ka ka mutumin kirki ne amma kai a matsayinka na uba ka san mutumin banza ne da ka ce wannan bai san ɗanka ba ya masa me kura ce ta shiga fatar akuya zai ma me arna zai ma sai dai ka kalle shi kai dariya ka ce in dai wane ne da na haifa ba ka san shi ba kai hattara da shi zai ma kaza ko kauna yake maka zai cuce ka to kuma idan misali uba ya zo ya yabi ɗansa ya ce ɗana kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne duk duniya in ka zo ka kushe shi bai kai wannan yabar da uba ya masa saboda duniya babu mai darajar wannan uba a kan wannan ɗa saboda shi ne idan ya ba da satifikin mai kyau a kansa har a wurin Allah ya yi in ko ya ba da mara kyau har a wurin Allah ya yi amince wannan Ko shi sa Allah maɗaukaki ya ce to suke ɓoye siffar magan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin littafin na ina na at-taura hadisi ya inganta a cikin musulun na Imam Ahmad yahudawa suka zo suka ce za su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya guda biyar a cikin attaura ba wanda ya san wannan tambayin sai annabin Allah sai manzan Allah ce to mu yi sharadi idan na amsa tambayar za ku musulunta suka ce eh mun yi mun yadda in ka ba da amsan tambayar za mu musulunta sai Manzala ce me tambaya ta farko suka ce yaya maniyin ɗa namiji yake yaya maniyin ɗa ya mace take zala ce maniyin ɗa namiji fari ne mai kauri maniyin ya mace fatsi-fatsi ne mara kauri ba da amsa ko ba da ba sai suka ce ya ake samun ɗa namiji a wurin saduwa kuma ya ake samun ya mace a wurin saduwa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan maniyin ɗa namiji a wurin saduwa yayi yawa ya rinjayi maniyin ɗa mace har yayi fertilizer ɗin wannan ƙwan Allah ya ƙaddar ciki to za a samu ɗa namiji da izinin Allah idan kuma maniyin ɗa mace ne ya rinjayi na ɗa namijin yawa a wurin saduwa kuma Allah ya kaddara ciki ya shiga cikin wannan ƙwan. to za a samu kyamace da izinin Allah ba da amsa ko ba ba da ba an warware sai suka ce ya gaya musu wani abinci isra'ilu ya fi so isra'ilu shi ne wa annabi shi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abincin da annabi yaqub ya fi so shine naman raƙumi suka ce wani abin sha annabi yaqub ya fi so manzo Allah ya ce nonon raƙumi annabi yaqub ya yi rashin lafiya sai ya tsawaita bai samu lafiya ba sai ya yi alwashi tsakaninsa da Allah in Allah ya bashi lafiya a kan tsakankani zai haramta wa kansa mafi soyuwan abinci da kuma mafi soyuwan abin sha sai ce wa kana habbu ta'am ilaihi lahmul ibil wa kana habbu sharabu ilaihi albanuha abin da ya fi so shine naman raƙumi kuma abin da ya fi so abin sha shine nonon raƙumi sai ce da Allah ya fashi lafiya ba ya yi alwashi ba sai ya haramta wa kansa ne cin naman raƙumi da nonon raƙumi shine ne ta'ami kanat hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi wanda wanda annabi isra'il shine wa yaqub ya haramta wa kansa shi ne naman raƙumi da kuma nonon raƙumi haka ne suka ce gaskiya ne haka yake rubuce a cikin ke a saura sai suka ce fa innal akhir a na ƙarshe nufariquka aw nattafiqu ma'ak a na shi nan shine zamu yadda da kai ko mi barambara man sahibuka fi hadal amr wa ke kawo maka wahayi sai manzo Allah ya ce jibril mala'ika jibril shi yake kawo mun sai su ce fa innahu aduwwan lana su mala'ika jibril makiyin ne law kana israfil aw mika'il la amanna bika ta kiyayya da israfilu ne ko mika'ilu yake kamawa yi ba mu mun yi imani da kai amma tun da jibrilu ne mu mu ne shine kul man kana a li jibrila ko fa innahu nazzalahu ala qalbika Allah ce ka gaya musu duk wanda ke kiyayya da mala'ika jibrilu Shi ne ya fitar da alqur'anin nan a zuciyarka sai aka sai suka yi baran bara suka ce ba za su yi ba a kaji kiriya kuma wallahi sun san cewa ƙarya ne kafinci wannan to kaga a nan sun san gaskiya suka take gaskiya to shi ne Allah yake magana ga irin wa'annan in aka samu musulmi ya san gaskiya ya take saboda abun duniya siffarsa ɗaya da yahudawa an gane duk wani boni a halaka da tsinuwa da Allah ya yi wa yahudawa ta hau kan wannan musulmin da ya san gaskiya yake yin aiki ne ita amince wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan wannan sai ya ce wa na bihi samanan qalila suna siyar da littafin Allah da suka sani na attaura da hukunce-hukuncensa suna neman abin duniya ɗan kaɗan abin duniya wanda ke ɗan ƙarami ɗan a ba su dukiya gaskiya sun ɓoye saboda abin duniya da ma'ana malamin da ya san gaskiya saboda yana cikin mawadata ko yana cikin masu mulki ko kuma yana cikin talakawa yana ba ta an gane baya gaya musu gaskiya don mutane da yawa suna tunanin sai in kana cikin masu kuɗi ko kuma masu mulki shine baka faɗin gaskiya sai akwai malamin da abin yarima a shakiɗi ne da talaka suna so a zagi shugabanni sai ya dinga caccakan shugabanni ai kan fara su mai ko Allahu akbar Allah haka zaka ji suna faɗi wato irin an burge su shi kuma dan amore ne duk abin da talakawa ke so shi zai kaga shi ma wannan ya shiga wa ya shiga ruhi zamanan qalila amince wannan sannan kuma akwai wanda a'a saboda yana tare da mawadata ba wani abun da ya taba mawadatan sai ya yi mursisi wani wake sunan shi a ci shuru ko sai ya yi shuru ko shi ma ya shiga ciki ko kuma a'a yana tare da masu mulki saboda haka idan an zo gaba wani abu ya taba su na nassi na aya ko na hadisi shi ma sai a ci shuru sai gum da makalla ya ce ya zai ce his excellence ya yi ba komai ai daidai ne abinda da kuka gani shine daidai in ya ɗanyi haka sai ya rufe aka sai a ce good good good shi kenan ko saboda me ya ɗan ba shi wa'ansu kaso na dukiya ko ba ce mu je waje kaza an baka fili je kaza an baka kujeran kaza ba shi kenan ba zamanan kalila kenan ko abu ne ɗan kaɗan a duniya zai ƙare duk abin da ya tara zai ne ya ƙare saboda daman hanyar da aka sami shi ba halal ba ne shugaban nan na tafiya sai Allah ya kawo ne sai ya kawo wani shi kuma ba za a yi da shi ba sai ka ga abin da ya tara duk ya lalace sai ka ce ka dafa wani lokacin wani ya samu kuɗi amma yanzu ka gan shi dubu ɗaya na burge shi saboda ne liyashtaru bihi samanan qalila saboda abin duniya ɗan yake nema abin duniya ina fata an gane shi sa imamu a shakkala bin usaimin a cikin sharhin da yi wa kitabun tauhid aulul mufid ala kitabun tauhid ya ce malamai sun rubuta shi uku zuwa hudu akwai alimul daula akwai malamin ƙasa abin da ƙasa take so shi zai ba da fatawa sannan kuma akwai alimul lilla akwai kuma malami na al'umma shi abin da shari'a ta ce a gaya wa al'umma shi zai faɗi ya mata daɗi ko bai mata daɗi ba ya haukanta ko bai haukanta ba zai faɗi ya rage gare su in sun dama su yi aiki da shi wannan sannan kuma akwai kuma malamin da shi kuma na mutane ne inda mutane suke so shine alimun nasu shi kuma malamin mutane ne idan mutane suka karkata nan zai bi idan ya ga mutane nan suka karkata zai biye musu wato abu ya rima a shakiɗi shi duk inda yaga mutane sun karkata to in ya zo wa'azi inda zai yi kina yau kamar misali ai mutanen Najeriya musamman ɗan arewa ya fi so in malami ya zo wa'azi ya ga yana cakkakan gwamnati sai ce uhu ya musu gaskiya saboda shi a ganinsa wannan shine daidai amma inda zai ga malami ya ce matsalanmu ne da ce da Allah kila ma an ba shi kuɗi ne saboda shi baya so a ce shi yana da laifi ya fi so a ce ne shugabannin nan kadai su ne masu laifi wani ma in ya ji ma ba zai ƙara zuwa ba saboda shi burinsa gaya mai maganar da to yanzu an ce ma shugabanni su suke da laifi don Allah bai ka karu da shi ni wa kan ma'adanci ka karu da wani abu kuka ka ƙara wani abu ba amma idan aka faɗi naka saboda iya rufin da kai ko kai abin da kake yin aka gaya maka in ka gyara ka tsira ko baka tsira ba yau ba yanzu kana garin Kaduna bane yanzu idan ka kwanta ka mutu Allah zai tambaye ka menene gwamnan Kaduna yi amma zai tambaye ka me me kai kai ko ashe iya ruwa ne fitta kai sannan yanzu ba muna Najeriya bane shin yanzu idan ka kwanta ka mutu Allah zai tambaye ka ne shugaban kasar Najeriya yi amma zai tambaye ka ne ne kai ne kai to ashe kenan ni in gano me ke kai na in yi in shi ya gano yayi ya tsira a wurin Allah ko ni yi kokari in gyara alaka ta saboda in tsira gobe kiyama shi ma ya gyara nasa ko kaga mun mun taro mun haɗu mun zama tsintsiya mazaunin ki ne madaurin ki ɗaya na na kokari na kubutar da kaina shi ma ya kubutar da kansa sai ga an samu canji a cikin al'umma ko amma idan na koma ina cewa ai wane ne ke da shi wane ne kaza kaga ni ba zan san nawa da nake yi ba kuma ba zan taba ganin sa kaga shi dan yari bace ke. to shi yasa sai Allah ce suna neman abin duniya wanda yake dan kadan na rayuwar duniya shi sa imamu ibn kasir ya ce wa huwa arzul hayati duniya shine abun rayuwar duniya da za a bujiro wa mutum da shi Allah ce ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar irin wa'annan mutanen da wa'anda suke ba talakawa fata wadda sai daidai da su bi ma'ana suke so da wanda ke ba masu kuɗi da wanda su suke so wanda ya saba dokar Allah saboda su masu kuɗin suna so ya gaya musu ko kuma masu mulki yana tare da su ya gaya musu abin da suke so ba abin da Allah yake so ba kuɗin da suka bashi da kuɗin da talakawa suka bashi da jinjinan da suka yi Allah ya ce abin da suke ci a cikin su ba komai bane ke wuta amince wannan ulaika ba ya kuluna fi butunihim illa nar irin wa'annan mutanen da suka siffanci wannan siffar abinda suke ci a cikin cikinsu Allah ce ba komai ba ne sai wuta wutan jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai ce wala kalli Allah yawmal kiyama. na farko Allah ba zai musu magana kyakkyawa ranar tashin kiyama Allah zai sha makance kansa da su ba zai musu magana ba na ɗaya kenan na biyu wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba mutumin da Allah ya tsarkake shi a kiyama shine wanda zai shiga ina aljanna kaga su ba za su tsarkake su ba kenan automatically za su shiga ina kenan wuta da biyu kenan a uku sai ce walahu ma'azabun alim suna da azaba mai rafi ranar tashin kiyama kaga wannan Allah ya bada confirm cewa ɗan wuta saboda ne abun duniya da mun ba shi yake so ba an bashi. shi sa akwai wani hadisi abin tsoro hadisin uquba bin amir al-juhani wanda imam ahmad ya rawaito sa a cikin sa da isnadi kyakkyawa kaza Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj yace idan kaga Allah yana ba abin da yake so na duniya alhali bawan nan kullun yana son Allah amma kuma Allah na ta bashi abin jin daɗin na duniya sai ce ta lalani Allah ke ma mutum sai manzo Allah ya karanto wannan ayar ta cikin suratul an'am falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum بغتة إذا هم مبلسون فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب yace a yayin da suka manta da abin da ake gaya musu na gaskiya na tunatarwa fatahna alaihim abwaba kulli shay'in Allah ce sai muka bude musu kofofin duk abin da suke so na kayan wato na duniya an bashi shi yana zina amma yana samun kuɗi yana tata yana samun kuɗi yana luwaɗi yana samun kuɗi tana maɗigo, tana samun kuɗi yana duk wani kayan alfasha da mayi yana sha amma kullum samun kuɗi yake yana haɓaka Allah ce to lahirarsa ne muka narka mu bashi cinye a duniya hatta idza farihu bima utu har zuwa lokacin da zai farin cikin abin da aka bashi na jin daɗi a duniya da ya mutu akhadnahum baghtatan Allah ce sai muka masa jam'a kai ne fa idahum mublisun sai gashi ai fa idahum ayisuna min rahmatillah sai gashi sun samu sun keba tsammani daga samun rahmar Allah subhanahu wataala a lahira kenan shine sai Allah ce fa quti adabiru qaumil ladina zalamu sai aka yanke duk wani tunani da dabara da wayo na mutanen da suka zalunci kansu ba shi yana ganin wayo bane to a lahira an yanke sai Allah ce walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai to kaga wannan sai mutum ya yi wa kanka analysis ka zauna ka gani in kana sabon Allah kai ka sani misali mazanaci ne mutum kuma ya ga komai na rayuwarsa na tafiya daidai wallahi ka zauna ka yi kanka karatun ta nasu ka ce daga yau ko ta sabbatawa da zamfara kenan ko ba ruwanka da ne ba ruwanka da zana kuma in ba haka ba wallahi a lahira baka da a lahira wannan shine dan banda manzo Allah ya gaya wa al'ummansa amince wannan shine Allah ya ce ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda irin wa'annan mutanen kamar yadda Allah madaukaki yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman kama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kaga Allah ya kawo magana yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama wa'anda suke cin dukiyar marayu haka dukiyar marayu a matsayin kila kanin ka ya rasu ko wanka ya rasu ka ce ehem ganima ta samu yanzu za ka azarta kanka da shi Allah ya ce abin da kake ci na dukiyan wa'annan yaran marayu wallahi wutan jahannama kake ci kuma Allah ce in dai ka mutu haka ba ka maida musu da haƙƙinsu ba ba ka nemi su ba confirm wuta ne kai dan wuta ne Allah ce wutan sa'ir za mu jefa ka to kaga ina ne cin dukiyan marayu yana ganin ya ci halak malat gandi yana gani ya ci banza eh ta san shi kamar yadda bayu ke maganan yaren da suke amfani amfani da shi zan ci banza wato yana ganin me wato ya samu banza idan ka ya ce zai ci banza yana ganin ai ba abin da zai faru ko ka jira abin da zai faru da kai tun a duniya kafin lahira an za ka lalace na ɗaya kenan sa'annan kuma a lahira za ka inda duka za ka ci zai mace da sauki wuta za ka ci Allah ka shirya da mu to saboda haka Allah madaukaki ya tabbatar da wannan hukunci sai ce ula'ikal ladina ishtaraw dalalata bil huda irin wa'annan su ne suka siyi bata suka canza shi da shirya bi ma'ana suka siyar da shirya suka siya ne bata da kudin su saboda ya siya abun duniya ya ba da lahirarsa ina fata an gane ai tabu anil huda sun kawar da kansu daga shiriya. wa huwa nashru ma fi kutubihim min sifatir rasul shine yada abin da ke cikin littafin su na siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ki tabbatar da wannan a cikin littattafai na annabawa to shine Allah ce to sun siya bata suka siyar da shiriya suka siya bata da shi shine Allah subhanahu wataala ce wal azaba bil maghfira haka kuma suka siya azaba suka siyar da gafara suka siya azaba ta ubangiji kuma suka siyar da gafarar da Allah zai musu ba Allah ce wallahu yuridu an yatuba alaikum ba Allah yana so yi tuba ne a gare ku sai ce ne wa ladina ya yattabi'una shahawat wa yuridu ya yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima wa'anda suke son bin sarransu shi komai a gaya mai daidai da sarransa shi ne daidai ko kuma ku karkata dukkan karkata ka gane in mai kuɗi ne bai isa ya azurta ka ba in kana tare da shi ina ba ta an gane bai isa ya azurta ka ba idan mai mulki ne bai isa ya azurta ka ba kuma bai isa ya talauta ka ba haka shi ma mai kuɗin nan bai isa ya talauta ka ba kamar yadda bai isa ya azurta ka ba waye isa ya azurta ka waye isa ya talauta ka to kada ka rudu da kuɗinsa kada ka rudu da mulkinsa sa'an nan me ka miƙa abin da Allah ya ce ka faɗi shine gaskiya amma shi wannan abin ba abin da isa ya baka kuma ba abin da isa ya hana ka idan Allah ya azurta ka wallahi makiyinta sai ya ɗauka ya baka sai ya gama baka ya dawo yana nadama dama da waye ya baka rabu samawati kun gane sahabi ne ina so ku gane babansa mai kuɗi shi kuma yaron talaka ne babansa ya fitar da kuɗi maƙudai zakka sai je ɓoye a wani waje ya ajiye nufinsa duk wanda ya zo in ya wuce ya ne ya ɗauka shi ne manufar uban shi kuma ɗaya yana zuwa sai ga sai ga ganima kuri kuma baban shi kuma ya laɗe yana so ya ga waye zai ɗauka sai Allah ya ƙaddara wa an ya ɗauka da ɗauka sai uban ya zo ya ce kai ni ajiye kuɗin nan kuma ba kai nake so ka ɗauka ba saboda haka ajiye shi shi kuma yake ba zan ajiye ba <laughs> ajiye shi ba zan ajiye ba Allah ne ya bani sai uban ya kai shi ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ni ga abin da na niyya zakka ne niyyan fitarwa kuma na ajiye shi don wani ya zai ɗauka sai Allah ya kaddara ɗanawa ne zai ɗauka maza Allah ce ya mu'i abin da ka yi nufi laka ma nawaita abin da ka yi nufin ladan nan na fitar da zakka ka samu a wurin Allah kai ma'an abin da ka ɗauka laka ma a kanka abin da ka ɗauka na ka ne je ka shi kayanka ka malak waye baki to ka gani da shi uban ba shi ya yi ba amma da yake Allah ya bashi Allah ya kaɗo shi ya ya ɗauka to duk abin da ka gani ya zo hannunka to shi ne wanda Allah ya nufin ya baka wanda ka ga bai zo hannunka ba daman Allah bai yi nufin baka ba in masu kuɗin duniya za su faru su ce duk duniya ba wanda suke ƙauna sai kai kuma Allah bai rubuta maka arziki ba wallahi ba za su iya arzika ka ba ina ba ta an gane amma in mutanen duniya za su faru su ce ba wanda suke ki sai kai kai kuma Allah ya rubuta maka arziki sai Allah ya sa su su tara kuɗi su tara kuɗi kuma ƙarshen ta kuɗi ya dawo ya kawo hannunka kuma da waye baka Allah saboda ka in ka nema ka nema a wurin wa ka nema a hannun wa dan adam saboda shi dan adam bai isa azurta ka ba Allah shine in baka roƙansa yana fushi da kai amma dan adam in ka cika roƙansa wani lokaci ma yana ganin ka ma sai ya fara gengedi shi ba kaga irin alazawan nan masu zuwa maula wurin su yana zaune akan kujera wani na zuwa assalamu alaikum sai ku saboda ya san maula ya zo yi haka ne ko ba ka ba sai ya murfi shi kamar yana bacci a ito ne ya shiga gida zai ci alaji ya wulakanta shi kawai zai yi murfi shi yana zuwa sai ka ga ya ya fara munshari a matsayin ya yi bacci mai nisa yana yana ɗan kallon su sun hmm. ce kai alhaji ya gaji barin bashi ya dawo yana tafiya ce ka zo ya shige ciki saboda ne saboda ya san maula ya zo yi hadisin manzo ya tabbata a kansa ya ce duk mutumin da ya sa fadayin abin da ke hannun mutane na tumasanci ina fata an gane sai Allah subhanahu ta'ala ya cire kwarjininsa idan wa'annan mutanen kuma Allah ba zai bashi abin da ke so ba shi sa ka duk masu roƙon nan za ka gaba abin da suke nawa? wa ka taba gani cewa saboda masancinsa ya gina mansion akwai shi abu sai dai a ɗan bashi abu lukuma lukuma ta yi bayan kwana biyu ta ya ƙara dawowa sai ka yi alaji ba sai taɓa samun abin da zai azarta da shi ba amma wanda ya kane ya kiyaye sai ka ga Allah ya azarta shi ina fata an gani kuma wallahi idan ka kwatanta wannan za ka ga Allah subhanahu ta'ala ya cire maka wannan abin gaba shi a zuciya Don wani zai ga cewa in tana tare da shi shine kadai za ka samu kuɗi in baka tare da shi Allah ba zai baka ba amma shi wannan mun taba buga da wani bawan Allah a garin Makka a daidai ba sun dar tauhid 2005 ya zo sai ya ce ustaz yana so abokina ne ya bada makudan kuɗi in dollar haka yace ce min yana so a mai sauka a cikin ɗakin ka'aba ka je ka nemo abokanka ustazai ku shida ko mun sauka alƙur'anin Allah malam in na baka kuɗi ka rabu da talauci har abada kalman da ya gina min kenan sai ce ni ba na yin sauka kuma na san sauka bid'a ne yanda kake kuke yi a Najeriya ni na san ba daidai bane musulunci bai ce a haka ba kuma Allah bai ce in kana neman abu sai ka sauke a uh, Qur'ani sannan zaka samu biyan bukata ba ni ba zan yi ba kuma ba ni da abokan da suke yi sai ce a sha kuɗi ka rasa kenan sai na ce a ah, kana tunanin Allah ya rubuta a goshina ni ba zan yi kuɗi ba ne sai ce alƙur'anin Allah wannan kuɗin in ka same su ka rabu da talauci sai na ce in na ga dama sai in shiga nan in ce Allah ya matso ka ka ɗauka ka bani baka san ka bani ba ce ba dai ni ba ustaz kuma ranar ranar juma'a ne sai na ce to ni bari in nuna maka bayan la'asar kawai sai na shiga sai na ce bari in je kawafi na tana ai manzo Allah ce bayan la'asar ana karban addu'a kawai sai na fara addu'a amma gaskiya ban yi addu'an cewa ya matso shi ya bani ba sai na ce ya Allah ina so ka nuna min ikonka akan wannan mutumin wallahi ina cikin magana kawai sai na ji wani balarabi ya tura hannu a cikin aljihuna ya zuba min riyan masu dumbin yawa na ce Allah zaɓe nan da na fito na ce ina wane don in nuna mai ce ba kai ke yi ba waye ke yi sai ce kashi matsalan ku kenan izala ce izalanci ta ce to ka gani in nuna ma cewa Allah ke yi ba wani ba ina zuwa in ba wa na roƙa ya bani da shi na ce zai kawo to saboda me duka ne ke yi saboda ka in ka je ka roƙa a wurin Allah hanyar da Allah zai baka Allah shi kuɗe sani amma kada ka ce ai wane sai wane sai za in kana tare da alhaji wane ko kana tare da alhaji wane alhaji wane nan bai sai azurta ka ba ewa sai Allah to in za ka roƙa ka roƙi Allah in ka roƙi Allah Allah shi zai baka in ya ga dama in ya kaddara maka ranar alhaji wani to in kuma ya ga dama ba ta shi ba wani daban Allah zai kawo shi from nowhere ya baka shi kenan kuma daga nan ka miƙe kenan har abada amince wannan saboda ka yau da mu wannan shine abin da ke cutar da mu yau shi yasa zaka ga mutum ya ta shiga cikin wani matsaloli Allah ka shirye da mu to wannan shine Allah madaukaki yace abinda yake yi irin wa'annan sun siyar da azabar Allah sun siyar da gafarar Allah sun siya azabar Allah sai Allah ce fa ma asbarahum ala nar wato duk wanda ya gansu zai yi mamakin irin hakurin da suke yi a cikin wutar jahannama sau irin azabar da Allah subhanahu wataala zai musu a kiyama Allah ka shirye da mu an ce lokaci yayi zan takaita akan wannan idan Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu daura akan wancan ayar da ba mu samu daman fassara ta ba insha Allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله هل يجوز لنا أن وندع yana da dukiya shi ne ya kalar da alhali ko ya yi wasu ya ga ƴaƴansa su ba shi da wani idan gadon ne baya halatta ka ci gado na ɗan uwanka ko mahaifinka idan kirista ne ko ba yahude ko ba majuse baya halatta ka ci wani abu nasa na gado saboda hadisin zaidu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yarithu al-muslimu kafira wala al-kafiru al-muslima musulmi baya gadan kafiri haka kafiri ma baya gadan musulmi amma idan yayi wasiya ya ce a baka wani abu daga cikin dukiyar to za a iya baka wannan kuma halal ne ka ci ba tun da ba daga cikin gadon bane ina fata an gane ina gani kamar mun amsa wannan tambayin jiya ma aiko. jiya ne amma eh amma eh eh na ce baya ci ko to wannan kuskure ne daga gare ni wannan fata wadda dai kuskure ne wannan shine daidai ina fata ana ne in ka ji wancan sai ka goge wannan kuskure ne wannan shine didi na'am in dai yayi wasiya wasiya cewa shine will kenan ina gani sai da ka gano kake cewa will ko yawa eh in dai will ne ya halatta eh assalamu alaikum malam kin bayan kai bayani akan shahara. yaya ba ma da tsarin aiki ba, ta yi shahara ko ce ba ina son ƙarin bayani E ita ma ai ana mata fatan ta yi shahada ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mabtunu shahidun wanda ya mutu da ciwon ciki shi ma yayi shahada macen da ta mutu a wajen haihuwa ana mata fatan ta yi shahada to iya idan ka zo sai ka ce muna fatan Allah ya karbi shahadarta an gane eh haka ake cewa addu'an da ake yi kenan wannan assalamu alaikum dan Allah ina son karin bayani akan zazan yin sunan tarawih na rak'o'i hudu Rakoyi guda hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na na Aisha kenan yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallan tarawih da raka'a hudu kada ka tambayi irin kyawun sallar da kuma tsawon sallar zai raka'a biyu ne kamar yadda kake yin sallan azhar sai tahiya ba zai sallame ba ina fata an gane sai ƙara tashi sai kaura kawai guda biyu sa'annan sai tahiya a na biyu sannan sai sallame Allah wanda ya yi cikin lokutan a ce bulus kai in ka tashi kai wankan ka kawai eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rufi alqalam an salatin daga ciki anna'im hatta ya statis Allah ya ɗaga alƙalami na rubuta laifi ga mutane guda uku muhallin shahid a ciki inda babin fasawa ne sai ce ne bacci duk abin da ka gani a bacci ba komai bane in ka tashi kawai wanka za ka yi ka ci gaba da harkanka ba komai a kanka domin ka kuma nan amin wannan yake assalamu alaikum da rahmatullahi wa barakatuh shi ne addu'an da aka samu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi idan aka zo ya zama sai ya shafa jikinsa wannan ne kai tabbata amma addu'a tana da du'a'ul ibada au du'a'u mas'ala ba a shafa ta sai in za ka kwanta ne aka samu manzo Allah in zai karanta yana karatu numfashin karatun na dira a kafin hannunsa sannan sai ya shafa a jikin ka gaba sai ya kwanta wannan kariya ce kuma abin da ke kira rigakafi tunda laraba suna cewa alwiqayatu khairun min al rigakafi ya fi ne ya fi magani shine malam bahaushe ya dauko shine ne, ya dauko prevention is better than cure na'am Allah da duniya amin da kai ma idan mutum ya fita da mahaifiyarsa abubuwa sai ya zai tsaya yi sallah ne sannan kuma ya sanar da ita in akwai wajen mata a wajen masallacin sai a ba ta samu ta yi in ma babu sai ta jira amma a nan ya gaya mata mama lokacin sallah yake min izini bari in yi sallah in yi sallah sannan sai ya dawo ya zo ya tafi da ita amma in ya tabbata zai iya kaiwa gida kuma zai iya riskan sallah a anguwansu ba tare da ya rasa sallar ba to ba laifi ya kai ta saboda mace ce tana da rauni kada ta iya kullatin ta a zuciya sai kai ta dawo sannan zai sallah amma in ya tabbata in ya ce zai je gida zai rasa sallar to wajibi ne ya yi sallah a cikin jam'i a kuma lokacinta ya nemi izinin sa ya ba ta hakuri kuma ya shiga ya sallah. masu sayar da turare, suna sayar da kwastomas turare, don su ji wannan turaren shin babu laifi idan sun sayar da wasu kasuwan wannan turaren da suka fi samu wasu daban? eh babu laifi sai dai ya gaya ma masa saboda albayyani fil khiyar sai ya gaya masa cewa eh, wannan turaren da na fata na dan fifi samu wasu su dan ji kamshin sai ce shikenan ba komai ya siya Ba mun bayani Shi ne fa in bayyana wa sadaqa ko burika lahuma fi baihima in yayi bayani yayi gaskiya Allah sai sa albarka shi da ya siyar zai samu albarka kai da ka siya kai ma zaka samu albarkar kasuwancin wannan shine abin da mutane da yawa muka kasa ganewa kai da ka siya fa akwai albarkar da zaka samu kuma in kai gaskiya in ka kiyin gaskiya sai Allah ya zare albarkar gashi ka siya abun amma ba zai maka amfani ba amince wannan shi sa yawanci za ka ga idan misali masu harkar motoci idan suna za su yaudare ka da siya misali sai ka ga ya samu da kuɗi mm, arha saboda ya cuce ka ne ya maka wa'ansu dabaru in ya tashi sai ka ga kuɗin da aka ba shi ya samu kuɗin amma bai tsina na mai komai a rayuwa ba saboda albarkan Allah ya riga ya cinye ta shi sa komai na rayuwa yana son gaskiya in ka yi gaskiya sai ka ga Allah ya sa mata albarka amma yanzu tsanan tana zai samu kuɗi ba wai ba zai samu ba amma shi kansa bayan kwana biyu da zaka tambaye shi me riban da ya samu me yayi da shi bai sani ba saboda Allah ya riga ya zari albarkar shi to ba wannan ba na dai buga misali da wannan ne duk wani harka na kasuwanci in dai kai ha'inci haka Allah ke maka amma yanzu tsanan in jiri ne in plumber ne in duk abin da kake yi in dai kai ƙarya a ciki Allah na zari albarka ina fata mun gani Allah ya samu dace to insha Allah kafin mu yi addu'a akwai wani bawan Allah da zai mana wa'ansu bayanai idan mun gama addu'a insha Allah subhanahu ta'ala akan wa'ansu tsare-tsare wanda zai amfane mu musamman ga masu rashin lafiya a cikin mu wanda ko kuma tana da iyaye wanda suke da fama da wannan ko ɗaya da suke wannan saboda ma'aikacin a kiwon lafiya ne kuma kwararre a consultant a wannan babin idan mun gama addu'a insha Allah zai mana bayani sai mu dan tsaya da minti biyar insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana yadda Allah ya hada fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin firdausin a'la shugabannin da Allah ya azarta mu da su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dasa a cikin zukatansu ƙaunarmu mu da tausayin mu ya sa su kawo abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya kan abin da bai dokan dokansa ba inda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara rayuwar mu a cikin wannan kasa muna roƙon Allah da daukakarsa da da tausayinsa da buwayarsa ya kare mu daga sharrin masharranta da suke ƙoƙarin. su kawo mana fitina a wannan su tamu ya Allah ka fi musanin su duk inda suke Allah ka mana maganin su duk wanda kuma suke fatan wannan alkhairi ga wannan ta mu, ya Allah ka fi musanin su duk inda suke ka kawo su cikin wannan kasa kuma ka amfanar da mu da su da wannan alkhairi yan uwanmu da suke hannun wato masu garkuwa da mutane ya Allah muna roƙonka ka tausaya musu ka kawo musu mafita ka kubutar da su daga hannun wa'annan mutane yan uwanmu da kuma suke kwance a gida da asibiti ba lafiya ya Allah ka basu lafiya ka sa ya zama kafara a gare su wanda kuma suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka sa aljanna ta zama makoman su wanda ya gina wannan masallaci ya ba da shi wakafi ga wannan al'umma ya Allah ka gina masa katafarin estate a gidan aljanna ai albarka da zuriyarsa ai albarka da dukiyarsa mu kuma da ka kaddara nauyin wannan abin na kanmu da Allah ka karba mana a matsayin ibada mu ma ka gina mana safarin gida a estate na aljanna sa'annan kuma kai albarka da dukiyar mu ga zuriyar mu ga baki daya kamar yadda ka da fuskokin mu anan ya Allah ka haramta jikin kowanne a cikin mu daga shiga wutar jahannama ka halatta jikin kowanne a cikin mu anan daga shiga firdausil a'la kamar yadda ka da mu hada mu a cikin firdausul a'la a ranar tashin kiyama fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu